a madadin dukkan jami'an aikin haji muna gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu wannan nasara ko muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a Najeriya nasara subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Shugaban hukumar alazan Najeriya Muhammadu Musa Bello ke amsa tambaya ta hanyar rufewa da addu'a akan nasarorin da aka cimma aikin hajin da ya gabata. a taron bitar aikin hajjin alazan Najeriya dubu saba'in da shida da aka saba yi bayan aikin hajjin gabanin mika rahoto ga gwamnatin tarayya an nana ta addu'a ga alazan da suka riga mu gidan gaskiya. Dr. Ibrahim Kana daga ma'aikatar lafiya jagoran likitocin alhazan ne. Allah wa alhazan Najeriya 33 rasuwa. Mun zauna mun duba mun ga me ya kawo rasuwansu. hamsin zuwa sittin cikin alhazan da suka rasu duk yawanci cutuka ne da ya danganci ciwon zuciya da makamantansu watan kuma yana da halaka da ciwon hawan jini bayan alhazan nan sun dawo watakila ba za ku rasa jin wasu labarai ba don sun haɗu da sauran alhazai daban-daban daga duniya ga matsalar nan ta ibola da sauransu shin kun tabbatar zuwa alhazan da suka dawo lafiya lau suka dawo na ko batu lafiya alauka kuwa in dai batun ebola ne ban ba kowa ebola a can ba kuma ba mu da ebola najeriya ba ko guda cikin malamin da ke ganin alhazan najeriya na bin ka'ida akwai sheikh sa'idu hassan jingir alhazan mu ka gansu suna dawafi ka san akwai ilimi ciki a wajen tsayin arfa shekarun baya da da rana ta yi ja ta kusa faduwa sai ka iske mutane suna ta ficewa suna barin filin arfa amma yanzu ilimi ya ishe su sun gane cewa ba a barin filin arfa sai bayan rana ta faɗi wajen bangare kuma na amana dukiyoyin jama'a da dama da kai wanda yake zai tsinci kuɗi masu yawan gaske sai ya ɗauko ya kawo gurin da za a yi cigiya har a iske a sami mai shi a bashi akwai dai wasu korafe-korafe na rashin samun zuwa madina kan lokaci ga alhazan gombe rashin isowar kayan wasu alhazai daga kamfanin kabo da kuma jibgin kayan da suka wuce ka'ida da wasu alazan nasarawa kusan 500 suka yi da ake sa ran iso wasu daga saudin. sunana usman guramani ne babban sakataren hukumar jin daɗi alazai ta jihar gombe zan ce abun da kawai dai na samu da ya dan jamin kai sai kuma magana na biyu wanda maganar zamzam shi ma mun gara gane kansa alazai za su tafi da kayan su an ce a haɗa shi an haɗa waje ɗaya yanzu haka da nake maka magana nan rabin zamzam ɗinmu na alazai mu har yanzu bai zo ba. abubakar hassan na laraba shine sakataren alazan jihar nasarawa ya yaba wa kamfanin filana na saudi da ya musu jigila sai dai ya nemi a sauya musu kamfanin baɗi. Ƙa'idodinsu sun yawa ba za mu so mun ji daɗin aiki da su ibo alhazai dawo da alhazai amma duk wanda ya san duniya na an ce duniya man kafa ta don alfarma ne to wannan alfarman da basu bamu ba gaskiya ya zama tun mana matsala wanda idan za mu samu zaɓi ne shekara mai zuwa kuma sai a kai su wani zon daban su ma a jarraba aikinsu mu da dai shekara mai zuwa a ba mu jirgin na gargajiya wanda muka saba da shi su kuma fly nas a kai su wani zone din da musu ma su gwada aiki a wurin Najeriya ita tafi yawan alhazai daga Afirka in kuma za a tuna kasashen Afirka uku Liberia Saliyo da Gini ba su je hajin ba don cutar Ebola Nasiru Adamu Elhika murar Amurka daga Abuja Najeriya